a sakamakon hanawa kakakin majalisar wakilan najeriya honorable aminu waziri tambuwal mutawallin sakkwato da jama'ar sa shiga zauren majalisa tare da fesa musu barkonon tsohuwa yan najeriya na ci gaba da yin allah wadda da matakin yan sanda jama'ar jihar oyoma sun bi sawun yan najeriya a wajen yin allah wadda da matakin yan sandan najeriya tare da neman shugaba goodluck jonathan da ya yi gaggawa sauka a bisa karagan mulki me za ka ce a game da abin da ya faru a majalisar wakilan Najeriya. Gaskiya abin da an ka aikata bai daidai ba masu ba da doka da kansu a ce su kansu an hana su zama kuma kiran su an kai an gaishe su su zo su zauna su zartar da wani abu kuma an hana su an tarda da su. Gaskiya harkar Najeriya yanzu a ɓatar da hankalin mutane. Alhaji Isu Abubakar magayakin sarkin sasa. Me za ka ce game da hanawa Honorable Aminu Waziri Tambola shiga majalisar wakilai da aka yi? Wannan abin kunya ne a duk duniya ba ma Najeriya kadai ba. Saboda haka yanzu gwamnatin Najeriya abin da ya rage mata ba ma ya kamata a ce an shirya an sauke ta ba. Shi da kanshi shi gino kamata ne ya kamata inda yana jin kunya ya sauka wannan abin kunya shi duk duniya ni muhammadu budaji sarkin fulani sayin nan ya ka ga wannan abin da ya faru a majalisar wakilai najeriya jiya to abin da niji an yi majalisar wakilai da ta abin nan ta kasa na allah wadden da wannan abin wanda yake abin kunya na wanda an kai wanda ba a taba yin irin wannan ba dun najeriya da najeriya ta fara mulki don haka na allah wadde da wannan abin don haka yayi gauga ba sai an ce ya sauka ba yayi gauga da kai ne ya sauka haka shi wani shi jonathan kyare ali bukar mazauni a kele me ra'ayinka game da abin da ya faru a can wannan majalisa gaskiya fi sabilillahi abin da yan sanda suka yi ba daidai ba ne ba shi da doka ba amma kuma ya yi haka da aka yi musu dun saboda mi saboda su yan majalisa da kansu akwai matsala gare su menene matsala wannan mutane ana kashe mutane suna ji kullum kuma su ne doka sun san da wannan abin suka cale wannan abin har gashi yanzu an kawo ana sa barkuna a idon su kaga kyau haka saboda ka za su san su matakin da za su dauka kansu nan gaba wasu yan Najeriya Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da abin da ya faru a Majalisar Wakilan Najeriya inda jami'an 'yan sanda ka hana ma Honorable Aminu Waziri Tambol mutawallin Sokoto tare da tawagar sa shiga harabar majalisar aje Alhamis. Hassan Umar Tambol, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Thank you.